yau muna ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu bayan hijira wanda ya dace kazalika da ɗaya ga watan uku march kenan shekara ta dubu biyu da da shida miladiya allah cikin hikimarsa da yardarsa ya azurta mu da sake samun dama muka riski wannan wata mai albarka wata ramadan kamar da kullum muke faɗa bisa al'ada wata ramadan wata ne da akan zauna domin mu darasa na alkur'ani saboda wata ne wanda yake wata na alkur'ani kamar yadda muka sani Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alkur'ani a watan ramadan shi yasa ma mala'ika jibril alaihi salam yakan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam domin yin mudarasa na alkur'ani kamar da ya tabbata a cikin hadisi kullum muna bayyanawa ga 'yan uwanmu cewa shi alkur'ani sako ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ga kowane ɗaya daga cikinmu ma'ana abin da yake kunshi a cikin alkur'ani sako ne na Allah tabaraka wa ta'ala gare mu ba wai ana magana a jumla baki ɗaya al'ummar a jumlata ba a'a kowane ɗaya daga cikinmu ana sa rai ya karanta alkur'ani ya iya biya shi sannan kuma ya yi ƙoƙarin fahimtar ma'anoninsa bayan kuma aiki da abin da alkur'ani yake dauke da shi Allah Ta baraka wa ta'ala ya hukumarce mu da yin tadabburi na alkur'ani ma'ana karanta shi karatu na fahimta don mai aiki da abin da alkur'ani yake karanta da mu Allah Ta ta'ala ya zargi mutanen da suke karanta alkur'ani ba sa tadabburi Allah ya ce afala ya tadabbarun alkur'ani walau kana min indillahi lawajadu da ikhtilafan kathira Allah ya ce afala ya tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha shin da yasa mutane ba za su karanta alqurani su tadabburi ba am ala qulubin aqfaluha ko kuma a'a akan zukatan su an sanya wani wato wato makulli abin da ya toshe zukatan ba ta iya fahimta ne magabatan wannan al'umma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da waɗanda suke almajiransu so suna karanta alkur'ani ne da kokarin fahimtar ma'anoninsa domin sun san cewa shi alkur'ani sako ne da ake so ka fahimta don ka yi aiki da shi ba wai ka gwada ce wajen iya bakin ba a'a ka fahimci ma'anar kuma bayan fahimta ka yi aiki da shi abu abdurrahman as-sulami Allah ya masa rahama an rubuta yana cewa haddathana alladhina kanu kuna na quran wadanda suke karantar da mu al sun ba mu labari wa بن عفان وعبد الله بن مسعود كما عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود سنة جاء منا وغيره ما دوسنسوا cewa annahum kanu idza ta'allamu min an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idan suka koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ashra ayatin ayoyi goma na alqur'ani lam yujawizuha ba ta ke tare goma in suka koya ayoyi goma suna tsayawa a goma حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل har su koyi abin da ke cikin waɗannan ayu na ilimi da kuma aiki lam yujabu zuha aya kuma suke ɗauka karanta don me saboda su fahimci sakon da yake cikin waɗannan ayu da din lam yujabu duha hatta ya ma fiha min al-ilmi wal amal har su koyi abin da yake cikina ilimi da kuma aiki قالوا تكتي فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا سوون هكا مكبوي القرآن da ilimi da aiki baki daya wannan shine hanyar magabata kokarin fahimta da kokarin aiki da alkur'ani to shi yasa da yawa daga cikin magabata ba za a ce da kai ana koro maka cewa duk mahaddatan qur'ani bane kadan ne suka haddace baki daya dan me saboda su burin su sun gane a sako ne da ake so ka fahimta kuma kai aiki shi haka ya kamata mu kasance irin wannan munasaba yake ce a ce an haɗu domin a yi bita na alƙur'ani ƙoƙarin fahimtar ma'anoninsa domin kuma wato da nufin yin aiki da abin da ake koya ake karantawa ake ji ba iya ramadana ba ya kamata a ce baki ɗaya rayuwarmu dukkan shekarar muna karanta alkur'ani ko muna kokarin fahimtar ma'anoninsa don mai aiki da abin da alkur'ani yake dauke da shi na umarni da hali da wa'azi Allah cikin hikimar da shekara ta gabata mun tsaya ne karshen suratu Yunus alaihi salam yau kuma a wannan haduwa za mu fara karatu a cikin suratu Hud alaihi salam suratu Hud kamar yadda muka saba bisa al'ada in za mu karanta sura muna kokarin mu kalle ta a jimlace a lokaci guda abin da ke dauke da shi baki ɗaya kafin mu ɗauki ayoyin ɗaya bayan ɗaya wani yana daga cikin salo da ya kamata a ce mutum yana kokarin fahimtar kurani ta hanyarsa saboda wannan zai baka dama ka gane shi a jimlace sannan kuma ka bi shi sannan sannan ka gane mai tura take dauke da shi baki ɗaya na darussa na makasudin sura da jumlatan ka dauke ta daki daki gaba gaba sannan kuma a ƙarshe shi ka ba ayoyin ɗaya bayan ɗaya sura hud tana cikin surori asiwal surori masu tsayi na alƙur'ani a jerin surorin alƙur'ani ita ce sura ta goma sha ɗaya ayoyinta kuma ɗari ne da ashirin da ku sura ce makiyya wacce aka saukar da ita a makka wasu malamai suna ambatan wasu ayoyi suna cewa waɗannan ayoyi su kan a madina a saukar da su yan kaɗan wanda ba su da yawa ta sauka surat yunus bayan a surat hud bayan surat yunus alaihi salam kuma idan ka karanta ta za a ga abinda wancan sura take karantarwa mafi yawa shine ne da surat hud ita ma take dauke da shi na ainihin mawdu'i na abin da yake kunshi a cikin ta wannan sura mai girma suratul hud abin da ke karantarwa shine usul ko tushe na aƙidar musulunci kiran mutane zuwa ga mutu Allah shi kadai sannan ta kawo ayoyi a ta kawo abin nan gisoshi na annabawan Allah kawo gisoshin domin a irin yadda suka yi gwagwarmaya da mutanensu kuma a ja hankalin ma'aikin salari da zuwa ga koyi da su wajen haƙuri da irin yadda ya samu kansa a lokacin da yake kiran mutane zuwa musulunci a makka surat kota a rasuwar sai da khadija allah ya kara mata yadda da kuma babban masu allah abu tsari duk wanda ya san sira ya san wannan lokaci lokaci ne mai wahala domin a wannan lokaci masu allah sallallahu alaihi wa sallama shawa sun sa mata takunkumi ko sun sa wa su ma'aikin allah takunkumi banu hashim ke dalili ko saboda ƙuraishawa sun nemi babban manzan Allah abu talib ya ba da manzan Allah gare su don su kashe shi suna ganin cewa abin da ma'aikin Allah yake na kiran mutane zuwa ga musulunci ya dame su kuma sun rasa yadda za su kuma wannan al'ada ta wannan zamani bayan da za su yi da shi tun da yana da ainihin dangi masu ƙarfi saboda haka suka nemi cewa su a sallama shi gare su dangin suka ce ba za su sallama ba a wani dalili yana kiran mutane ne zuwa ga abin da wanda ya gamsu ya bi wanda bai gamsu shi ke da iyali ai ba wanda aka tilasta Saka ce in ba za a yi haka ba to za a sanya takunkumi ga banu hashim me takunkumin shi ne za ka hana kowa alaƙa da su hakan kuma suka yi suka rubuta takarda cewa sun yanke alaƙa da banu hashim ya zama sun tare a wata unguwa a wani waje a makka da ake tare ba abi talib wata unguwa wani yanki ko wani kewaye a makka inda nan ne gidajen su banu hajji suke duk suka tare a wannan waje ba a yi kasuwanci da su ba a kula su suka shiga hali na kunci kwarai da gaske a wannan lokaci ne wannan tura mai albarka ta sauka kamar yadda na bayyana ce a tura suratul hud tana dauke da wato kira zuwa ga tauhidi kada ta Allah subhanahu wataala da kuma bauta masa bayan imani da shi idan mun duba sannan kuma tana bayani akan jaza'i cewa duk wanda ya wa Allah biyayya ya kada da Allah ya zanzu ya mutu wa Allah to a ranar kiyama Allah ta'ala zai mai takayya da rahamarsa da falalarsa balcin a duniya Allah ta'ala zai ba shi alherin da ake samu a duniya sannan kuma ya masa takayya da gidan aljanna a lahira saboda haka wannan sura a farko tana bayani game da wannan asali na aqidar imani da Allah bautawa Allah bayani akan wato tashin alkiyama ta yadda bayi da kuma sakamako aya ta ɗaya zuwa aya ta hudu a wannan sura alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir وأن اتقوا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم hasanan ila إلى musamman wa ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير wannan ayu guda hudu sun kunshi waɗannan usul na aqidar musulmi kiran mutane zuwa ga bauta Allah shi kadai sannan da kuma a sakamako na wanda ya bauta wa Allah zai bashi shi a duniya da kuma gobe kiyama sannan da kuma gargadi ga masu saba wa Allah masu aikata shirka cewa akwai azaba a wata rana mai girma sannan kuma aka cike da ambatan wannan rana shine ranar da bayi za su kare a wajen Allah tabaraka wa ta'ala duk za a koma zuwa ga Allah sannan aya ta biyar zuwa aya ta shida Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana yadda ta kai ta waye, bayan manzon Allah ya kira su zuwa ga tauhidi suka ki imani bar ma suka kauda kai آية كبيرة ألا إنهم يزنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ألا يبيان سوى waɗanda ake kira zuwa ga tauhidi waɗannan kafirai sun kau da kai sun juya baya bal ma suna ɗaukan tufafin suna dalilin kansu suna ƙin jin abin da manzon Allah yake kira su zuwa gare shi na tauhidi to sai dai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mu cewa hakan da suke Allah ya san abin da suke aikatawa ma'ana ba abin da yake buya gare shi na halayen zuwa faɗin Allah ta'ala wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wannan aya ita kuma tana bayanin wato kiran wadannan mutane su san waye Allah tabaraka wa ta'ala Allah shine wanda yake rike da arzikin bayi wanda ake su zuwa bautarsa shine dai ubangijinsu wanda ya halicce su kuma arzikin su yana hannunsa kamar yadda a cikin suratul bakara Allah ta'ala ce ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum la'allakum tattaqun sai ya jero bayan ya kira mutane zuwa ga bautarsa sai ya bayyana abin da yake wa mutane alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sai ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum kaga Allah da yake ku bauta mun sai mana abin da yake wa bayi shine mai halitta su shine mai azarta su to shine anan ayar ma Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana wa wadannan mutane da suka kauda kai ga barin imani cewa shi fa Allah da aka ci bauta wa shine arzikin su yake halatta babu wani halitta wata halitta ba ce arzikin ta yana wadan Allah sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala a cikin aya ta bakwai da ta takwas yayi bayanin dabi'ar wato kafirai yadda suke wato kau da kai da bautar Allah suke yin wato tawaye bayan sun san Allah ta'ala shi ne wanda yake da iko mahalicin dukkan sama da ƙasa wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala sai Allah yake wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'di al-maut la yaqulunna la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin ma'ana idan aka kira su zuwa ga bautar Allah wanda yake ya halicci sama da ƙasa mai wannan iko sai su rika inkari cewa ai ba za ta tashi su bayan mutu amma na iya rayu wannan ne a duniya kadai babu tashi a gobe kiyama suna karyatawa sai Allah kuma ya sake bayyana irin yadda ma suke yin fito na fito da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga mutum cewa akwai ranar ya ranar da wanda ya saba wa Allah za a yi masa azaba sai suke cewa to ai in haka ne a gaggauta musu da azabar nan ma'ana suna gaggauta zuwa azaba wala in akarna anhum al'azaba ila ummatin ma'udatin la yaqulun la yaqulun la yaqulun ma yahdisu idan aka dinkirta wa azaba sai suka ce ah, me yasa aka dinkirta azaba ta zo mana yanzu to sai Allah ta'ala ya ce ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haka bihim ma kanu bihi da ta kiyama za su ga azabar kuma babu wato inda za su gujewa wannan azaba ba mai taimakon babu kuma inda za su samu gujewa azaba azabar Allah sannan kuma sai bayanin ɗabi'a ta ɗan adam ma'ana ɗabi'ar mutum yadda yake shine in Allah ya masa rahama a madadin yi godiya sai ya zama mai alfahari yana jin cewa ai ya tantance wannan idan kuma Allah ya ɗauke ni'imar ta gabawa sai ya ce innahu ah, la yabusun kafur yana mai ɗebe kauna ɗabi'ar ɗan adam kenan da Allah ya bayani a cikin wannan Ba na haka halin ɗan adam yake wala in azaqna al-insana minna na thumma naza'naha minhu innahu la yaghutun kafur ɗabi'ar ɗan adam shi ne in Allah ya masa ni'ima a madadin ya godiya sai yayi wa Allah ba mutunci amma ban da mai imani shi kan mai imani wanda ya san cewa ni'imar daga Allah ne yana hakuri da jarrabawar da Allah yake masa kuma yana godiyar Allah a kowane hali illal ladina sabaru wa amilu salihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir kuma sai Allah ya bayyana irin lada da zai ba wa masu hakuri wanda suka yi imani suka yi hakuri da dukkan jarabawar da Allah ta'ala zai musu sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana wato tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana an kusantar da shi da bashi hakuri akan abin da yake fuskanta na tawayen da shirke suke masa da kuma juya baya cewa ya haƙuri haka abin ya kasance dangane da waɗanda Allah ya aiko da sakonni a baya fala Allah ka tari kun ba'a ma yuha ilayka wa kun bihi sadruka an ya yaqulu laula unzila alayhi kanzun aw jaa ma'ahu malak ma'ana kafirai suna yin suna kalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna cewa in gaske ne manzo ne ya zo musu da taskar sama da ƙasa wanda ya da arziki shiga taskoki na sama da ƙasa ko kuma a'a ya zo da mala'ika su ganshi a fili to sai Allah ya ce a gaya mu cewa kai ɗan ɗan sako ne ka gaya musu haka na ma na nadhir iya abin da ka zo shi ne ka yi samun sako wanda ya imani shi kenan zai samu kira a gobe kiyama wanda kuma ya yi tawaye to Allah ta'ala zai kama ki da azabar sa a gobe kiyama suna kalubalanta alqur'ani suna cewa ba daga Allah bane sai Allah ya ce am yaquluna sarafun ba'su bi ashri suwarin mithlihi muftariyat in ba ku yarda cewa qur'ani daga Allah bane ku kawo misalin alqur'ani ayoyi guda goma ko kuma surori guda goma ku kago kuma ya kuce manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kago alqur'ani kuma duk wanda kuke da shi da zai za ku haɗa kai ku hakan duk ku yi wa duma ne tafatun min dunillahi kuntum sadiqin duk wanda za ku haɗa kai ku kawo misalin alƙur'ani sura goma ta alƙur'ani ba duka ba ku haɗa kai ku kawo to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake bada wato sura ta halin da mummunai za su kasance a ciki da kuma kafirai a gobe kiyama ne wa man azlamu mimman istara Allah kaliman ulaika yu'raduna ala rabbihim wa yaqulu ashhadu haula alladhina kadabu ala ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبقونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يبصرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون kaga an yi bayani game da tafewar kafirai da asarar da lafiya a gobe kiyama sai kuma aka bayyana mummune aka ce innal ladina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun ba an yi bayanin halin da kafirai za su samu kansu a gobe kiyama sai aka ambaci halin mummune sai Allah ya ce masalul fariqai misalin mummune da kuma kafirai misalin da za a buga shine kal kal'a'ma wal asammi wal wasu was samia daidai take da misalin wanda yake makawa kuma a asam wanda yake kurma ka kwatanta shi da al basir mai ji mai gani asami mai ji hal yasu wa ya mata sai za su daidai da wanda yake makawa kurma da wanda yake mai gani mai ji za su daidai ba za su ba to mai gani mai ji shine mummuni makawo kuma kurma shine wanda yake kafir to misalin haka take kuma a duniya da lahira baki daya sannan Allah tabaraka wata'ala a ayoyi na gaba sai ya kawo kissoshin manzannin Allah waɗanda suka Allah ya aiko ta da sako zuwa ga mutanen wannan kuma shi ma yayi ne domin ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin su domin ya ga irin yadda suka fuskanci kalubale yayi hakuri irin yadda suka yi hakuri fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul kai hakuri irin yadda manya-manyan manzanni ulul azmi suka yi hakuri Allah ya ta labarin annabi nuhu alaihi salam wa laqad arsalna nuha ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin aya ta 25 har zuwa aya ta 60 kissa mai tsayi a cikin wannan sura ta kissar annabi nuhu alaihi salam bayan sai kissar annabi salih alaihi salam tare da mutanansa wa ila samud aqamu salihan qala ya qaumi a'budu allaha ma lakum min ilahin ghayruhu daga al'aya ta 61 zuwa 68 ayoyi guda bakwai an ga annabi salih alaihi salam sannan sai annabi ibrahim alaihi salam yadda mala'iku suka zo wajensa kuma suka yi masa bishara da samun da annabi ishaq da kuma bayanin abin da zai kasance na waɗancan mutane da Allah ta'ala zai musu azaba su ne mutanen kawun lot Allah ya ba da labarin annabi Ibrahim alaihi salam da labarin abin da zai kasance na mutanen annabi Lut alaihi assalatu wassalam sai kissa ta shida bayan kissa annabi Ibrahim da kissa annabi Lut kissa annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam da Allah ya koyi zuwa mutanen shi shine garin zuwa annabi Shu'aib tun daga ayata ainihin wato 84 wa ila shu'aib akahu zuwa aya ayata 95 sannan sai kisar annabi Musa alaihi a takaice a wannan sura wanda aya ce daga 99 zuwa 97 a takaice Allah ya kawo kisa ta annabi Musa alaihi a can karshe kuma aya ta 111 wa inna kullal lamma la yuwaffiyanna eh, rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir karshen wannan kisa ta annabi Musa wa laqad atayna Musa al-kitaba fakhtulifa fihi to ka duba waɗannan kisoshi da Allah ya kawo domin ba da labarin irin yadda manzannin Allah ta kasance da mutanensu da yadda Allah ya yi da su duk wannan ya kawo wannan kisa ne domin ƙara wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hakuri a bisa abin da yake fuskanta na kalubale a Makka sannan aka cika wannan sura da kira zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi istiqama ya tsaya akan tafarkin da Allah ya dora shi akai fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tasghaw Allah ya ce wa manzan Allah ya tsaya tsam akan abin da Allah ya wato umarce shi kai, kada ya bar wannan hanya domin Allah yana ganin duk abin da yake faruwa sannan Allah ya cika wannan sura da walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi kamar yadda Allah ya kira mutane a farkon sura zuwa ga bautarsa haka aka cika wannan sura ita ma da kiran mutane zuwa ga bautar Allah tabaraka wa ta'ala kaga in ka duba a jumlace daga aya ta daya zuwa ta da hukuka ga yanzu ka gane sura gaba ɗaya gaba gaba ga abin da ke dauke da shi a jumlace to inda za ka ga kowace sura ta alkur'ani kai mata wannan fahimta cewa menene gabobin da ke cikin sura ke daki kowace sura za ka tana da wannan bayanai abin da ke karantarwa ka fahimta a jumlace sannan kuma ayoyi da suke dauke da umarni da hajji kai kokarin fahimtar su dan abin da Allah ya umarni ka aikata abin da Allah ya hane ka ne sannan ina mamaki ake mutumin da baya karatu kuma yana so ya bauta wa Allah to sai ka tambaye shi ta zai bauta wa Allah alhali baya karanta alqur'ani baya kokarin fahimtar ma'anar alqur'ani baya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya zai iya fahimtar ya addini yake ya bauta wa Allah ko shakka babu zai samu kalubale na da yawa daga cikin al'amura na addini ba zai gane su ba kuma a irin wannan ne mutane da yawa ake wato wasa da hankalinsu mutum ya zo ya faɗi magana kai ko baka da karatun baka gane sabon da kuma yake cikin ƙur'ani ba baka karanta ta yaya za ka iya ba wa kanka kariya ka tsare imaninka daga duk abin da zai iya zuwa da ƙalubale gare ka akwai matsala dole sai ka je ka yi karatu to amma lisanul hal shine ba lisanul maqal shine harshen da ake magana shi ake lisanul maqal ba shi ba in na tambaye ka ba wannan amsa za ka banda harshen ka ba a lisanul hal halin da kake ciki kana ba ni labari cewa ka da lokacin da za ka dai karanta shine lisanul hal ɗin ka yake nunawa ma'ana yanzu mutum musulmi da aka ce sai ya karanta alkur'ani ya fahimci ma'anarsa don yi aiki ne sai ki ba da lokaci ba da dama watakila shekarunka goma sha takwas ashirin talatin arba'in hamsin sittin ba karanta alƙur'ani ka gane duk sa gwargwadon abin da za ka matsa za a ce dan mai ka ce wallahi baka da lokaci baka samu dama ba shi ne lisanu alhal ɗin ka yake faɗa amma idan muka duba hakikanin gaskiya ba haka bane kana da dama dan ai kana zuwa sana'a kana zuwa kasuwa saboda kana ganin ai ba za ka rayu ba sai ka ci kasha wa zai baka abinci dole sai ka fita ka to amma ka manta da kuma rayuwarka ta imani ka manta da wannan rayuwarka ta ji kawai kake tunawa kai ta iya wannan duniya ka ci ka sha ka yi bacci ka manta da cewa kuma akwai rayuwar da ake so ka rayu ruhinka da bautar Allah da inganta imani shi wannan ka manta da shi za ka je ka nema abinci don ka san in ka zauna ba wanda zai baka abinci ka ce ai ba wanda zai dole zai nema amma ilimi kuma ka manta cewa Allah ya saukan ma da alkur'ani don ka fahimta ka aiki ce wannan ba dole ba ne dole ne don dole ne ai dole ka je ka tafi ilimi yadda kake fita kasuwa dole ka kasa lokacinka ka sakaita lokacin zuwa neman abinci domin ka samu lokacin da za ka karanta alkur'ani ka fahimci sakon addininka in kuma baka yi haka ba to dai lokaci ne yana nan yana zuwa za ka kuma zuwa ga Allah kuma zai tambaye ka na aiko maka da mutum ma kafin farkon zango na lahira shine kabari me za a tambaye ka an aiko maka da manzo haka ne za ka ciye eh, an aiko min da manzo ya zo ma da sako ya zo maka da sako ka karanta ka yi aiki ne kaga kana da aiki babba a gaban ka haka za ka tsaya gaban Allah ya ma tambaya saboda haka mu yi kokari iyayen da za mu iya mu yi kokarin fahimtar addini Allah ya ga niyyar mu cewa eh muna san ganewa ka je ka karanta alqur'ani a gaban malamai kai kokarin fahimtar addininka ka gwargwadon yadda zaka bauta wa Allah da ilimi insha Allah ta'ala za mu karanta ayoyin wadannan alqur'ani dai bayan daya malam zai karanta mana bismillahir rahmanir rahim na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam suna cikin jerin haruffa da aka buɗe wasu surori da su ma'ana akwai surori na Alƙur'ani tun daga bakara alif lam mim da hannun harufa al-huruful muqatta'a kamar yadda aka yi bayani a tun daga suratul bakara da wasu surori da suka biyo baya wanda suka fara da irin waɗannan harufa malamai sun yi sabani cewa menene ma'anar waɗannan harufa din wasu sun yi ijtihadi cikin malamai domin kokarin fahimtar cewa waɗannan harufa ga abin da suke nufi an yi sabani mai yau amma magana ne a mafi rinjaye raji har magana game da wannan matsala shine waɗannan harufa harufa ne waɗanda Allah Ta tabaraka wata'ala yake banta da sanin ainihin Allah ta'ala da da suna cikin cikin da Allah Ta'ala shi ya bar wa وكان sani. duk kokarin da malamai suke na kokarin bayanin menene ma'anar waɗannan harufa waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya bude wasu surori da su kamar alif lam mim alif lam ra alif lam mim sad da makamantansu to malamai suka ce Allahu a'lamu bi muradi Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan kuma wannan ra'ayi na cewa ilimin sa yana wajen Allah shine ra'ayin da sayyidina Abubakar Siddiq da Umar dan Khattab da Uthman dan Affan da Ali bin Abi Talib da Abdullahi dan Mas'ud duk suka tafi akai kaga dai an aka ambata ma waɗannan kasan shikenan magana ta kare duk abin da suka tafi akai cewa Allahu alam bi muradi Allah shi ya san ma'anarsa cikin kuma ta tabi'ai ma'ana almajiran da suka biyo bayan su akwai Amir Ash-Sha'bi da Sufyan al-Thawri da Rabi ibn Qutaym da wasu malamai da dama su ma haka suka tafi akai cewa Allah shi ya san ma'anar waɗannan harufa duk kogarin da wasu za su yi na bayanin manoninsu ijtihadi ne da gare su amma Allah baraka wa ta'ala shi dai ya bude waɗannan surori ko waɗansu waɗansu surori na alqur'ani da waɗannan hawa Allah baraka wa ta'ala ce kitabun uhkimat ayatu kitabun ma'ana wannan littafi ne ai hada kitabun azimu sha'ani mai girman al'amari wanda yake uhkimat ayatu wanda aka kyautata ayoyinsa al-ihkam shine kyautatawa uhkimat ayatu ibn abbas yake cewa ay lam yunsakh bi kitabin ay littafin da babu wani littafi da zai biyo baya ya shafe hukuncin hukuncinsa. ko kuma su malamai suka ce a'a shine littafin da yake dauke da wato a mafi kyan tsari da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar daga cikin littattafai uhkimat ayatu sai aka tabbanta shi da gini wanda aka yi shi wato mafi kaye mafi wato tsari domin ihkam yana nufin kyautatawa wanda yake yana dauke da nuzumi tsari wanda yake mafi kyau da kuma hukunce-hukunce mafi dacewa da ma'anoni wanda suke wato bayyatattu a fili kitabun uhkimat ayatuhu sun fussilat sannan kuma aka yi bayani dalla-dalla a cikinsa sun mafusilat sannan aka yi bayani dalla-dalla ai buyyinat bil akami ah, wal halali wal haram aka yi bayanin hukunce-hukunce da kuma halas da haram a cikinsa wasu malamai imamu kata da Allah ya masa rama yake ai hukimat ahkama ah, cikin wannan barin Allah ta'ala kitabun hukimat ayatu thumma fussilat yace ai hukimat ahkama Allah fa laysa fiha ikhtilaf wala tanaqud Allah ya wato ya tsara alkur'ani ta yadda babu saɓani a cikinsa babu tuka da warwara an sanya ayoyinsa mafiya kyau wajen tsari sannan kuma aka yi bayanin dokoki da hukunce-hukunce dalla-dalla a cikinsa milladun wannan ƙur'ani ya zo daga wajen hakimin khabir Allah wanda yake hakim wanda yake mai hikima cikin dokokinsa cikin abin da yake shar'antawa kuma khabir ma'ana masani game da wato tafafil al'amura dalla-dalla wanda ya kamata ya kasance bayi sun tafi a kai na tsarin rayuwa a duniya don su samu tsira a lahira Allah shi ne alhakim mai hikima cikin abin da yake shar'antawa alkhabir wani wajen sanin halin da bayi suke ciki shi yasa ma ya ba su wannan alkur'ani wanda yake dauke da tsarin da in suka bi to za su rayu a duniya rayuwa mafi kyau kuma za su samu tsira gobe kiyama Allah ta'ala alhakim alkhabir shine wanda ya saukar da wannan alkur'ani din Allah baraka wa ta'ala yace Allah ta'budu illa Allah ma'ana makasudi na saukar da wannan littafi an saukar da shi ne da kiran bayi zuwa ga cewa kasabota kowa sai Allah wannan shine a makasudi shine gaya na saukar da alkur'ani kiran bayi zuwa ga wannan ainihin manufa ko wannan a makasudi na bautar Allah shi kadai ba tare da hada shi da wani ba a cikin bauta Allah ta'budu illallah sai Allah yake gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya gaya wa mutane cewa innani lakum minhu nadhirun wa bashir lalle ni dinnan je Allah yake gaya manzon Allah ya faɗa mana cewa shi ba ya zo ne minhu da sako daga Allah kuma shi nadhirun ne wa bashir ma'ana ne gargadi ga wanda yake bin wannan sako da Allah ya aiko da shi na alkur'ani cewa Allah ta'ala zai yi masa azaba a gobe kiyama wa bashir kuma yana albishir ga wanda ainihin ya karbi wannan littafi ya yi imani da shi ya bauta wa Allah shi kadai to an yana yi masa bishara cewa a gobe kiyama Allah ta'ala zai ba shi daga falalarsa da gidan aljanna wannan aya faɗin Allah ta'ala Allah ta budu illallah cewa kada a bauta wa kowa shi Allah kamar yadda na bayyana shi ne makasudin da Allah ta'ala ya aiko ya saukar da littattafai kuma ya aiko da manzanni kamar yadda ya bada a cikin wata aya wa arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika ba mu aiko ba kafin kai ya manzan Allah min rasulin daga wani manzo illa nuhi ilayhi face abin da muke masa wahayi da shi ne annahu la ilaha illa ana Allah yana gaya mana cewa babu wani abin bauta da dacewa da cancanta sai shi kadai fa'buduni saboda haka bauta mu wannan shine makasudi na sauka da littafai da kuma aiko manzanni Imam Shafi'i Allah ya masa rahama cikin littafin al-Adwa adwaul bayan yana cewa fadin Allah ta'ala Allah ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir yace hadi al-aya al-karima wannan aya mai girma fiha dalalan dalala wadhiha a cikinta akwai nuni wanda yake a fili ala annal hikmatal uzma cewa hikima mafi girma allati unzila alqur'anu min ajliha wanda Allah ya saukar da alqur'ani dan ita hiya an yu'bada Allah wahdahu jalla fi ula wala yushraka bihi fi ibadatihi shay abauta wa Allah shi kadai ubangiji madaukaci kuma kada a hada shi da wani a cikin wannan bauta shine makasudin saukar da alqur'ani kuma shine makasudin aiko da manzo kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wasu ayoyi yace wa hada sarihun fi anna ayati hadar kitab. wannan aya tana bayyana cewa a fili ayoyin wannan littafi na alkur'ani an saukar da shi uhkimat tun fussilat wato an saukar da shi mafi kyan tsari kuma da bayani dalla dalla yace min indil hakimil khabir daga wajen Allah mai hikima cikin abin da ke shar'antawa wa khabir wanda ya san halin da bayi suke ciki li ajli an yu'bada Allah wahda dan abota wa Allah shi kadai sai yake cewa wal ayatu dalla ala anna insal ar-rusul ayatin al-qur'ani dake nuni cewa haifo, manzanni wa inzal al-kutub da saukar da littattafai li ajli an yu'bada Allah wa dawu kathiratu jidda wanda ke bayyana cewa bautar Allah shi kadai aka Allah ta'ala ya umarni shi yasa ya saukar da littafai ya aiko da manzanni suna nan da yawa cikin alkur'ani yace ka gole kamar fadin Allah ta'ala wal qad ba'adna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut Allah yace hakika mun aiko da manzo a cikin kowace al'umma wal qad ba'adna fi kulli ummatin rasula menene sakon manzannin shine an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut abauta Allah shi kadai kuma a nisanci dukkan abin da ake bauta ba Allah ba shine at-tagut da fadin Allah ta'ala a wasu ayoyin wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun da fadin Allah ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗanda muka aiko kafin kai daga manzanninmu aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'baduna shin mun sanya wasu ababen bauta kuma bayan Allah ar-rahman cewa bauta musu babu wannan magana da Allah ta'ala gurabe da yawa cikin alkur'ani Allah ta'ala yana bayyana asalin dalilin saukar da alkur'ani ku da aiko manzanni shine dan a kira mutane zuwa ga bautar Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai shi yasa Allah ta'ala a cikin wannan aya ma ta wannan sura yake kiran mutane cewa Allah ta'budu illallah innani lakum minhu nadirun wa bashir kada ku huta kowa sai Allah ni kuma ni manzo ne gare ku ina mai wato daga Allah ta'ala ina mai gargadi ga cewa wanda ya sabawa Allah ya yi shirka ya saba wa Allah to zai shiga cikin azabar Allah wanda kuma yau Allah biyayya yayi tauhidi to ane masa bishara da falala daga Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai yace wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi sannan bayan imani da bautar Allah shi kadai ma'ana imani da kadaitowar Allah a cikin bautarsa kuma a nemi gafararsa wa an istaghfiru rabbakum sannan ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tubu zuwa gare shi wannan ƙari ne akan Allah ta gudu illallah yana cikin nau'i na bauta shi ne istighfari da kuma tuba zuwa ga Allah an yi adaban ne akan Allah ta gudu illallah kada ku huta kowa sai Allah sannan kuma ku nemi gafara ku bangijin kaga a an ce Allah ta gudu illallah an ambaci sunan Allah sai nan aka ce wa anistaghfiru rabbakum aka ce kuma ku bauta ubangijin aka zo da lafazin ar domin a shi shine mai halitta shine wanda yake azurta ainihin halittarsa sannan ce sun matubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi an ambace halittar istighfar da attauba guda biyu a waje daya malamai suna cewa idan aka ambaci istirfari shi kadai to tuba ya shiga ciki kamar yadda aka ambaci tuba shi kadai istighfari kuma ya shiga ciki idan aka ambace su kuma guda biyan kamar nan inda Allah ta'ala ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi al-istighfar anan ana nufin bawa ya roki Allah laifinsa da ya gabata a baya Allah ya yafe masa ay utlubu min rabbikum satra ma salafa min aminkum min al-ma'asi ku nemi gafara ubangiji mana ku nemi Allah ya sitirce mu. abin da ya gabata daga gare ku na saba masa na shirka da kuma shi shine istighfar ma'ana ya fi abin da ya gabata na baya sannan kuma tun matubu ilai ai aqbilu ilai bi ta'ati wal ikhlas kuma ka tuba zuwa gare shi da yi masa da'a da kuma shi shine yin nadama akan abin da ya gabata da kuma bin bayan shi da aiki na gari istighfar nadama akan abin da ya wuce a yafe maka tauba kuma cewa ka bari ka bar laifin sannan ka ci gaba da yi wa Allah biyayya saboda haka kana fata Allah ya yafe maka abin da ya gabata kuma ya karba abin da yake na gaba shine ma'anar waɗannan lafuzza guda biyu suka zo daban-daban yace at-tauba ar-ruju wal iqla amma kana tuba shine barin abin da ya gabata a baya nata wal azmu ala adam al-auda da kuma niyya mutum ba zai take ba istighfari kuma shine abin da ya gabata a rufe shi a yafe maka shi tuba kuma shine gaba ka daina aikata wannan laifin kuma kana fata Allah ta'ala ya karba abin da za a ka aikata na za'a. shi yasa aka hada su waje biyu amma dai yayin da aka ambaci daya to dayan ma yana shiga ciki to idan mutum ya haka sai Allah ta'ala ya bayyana irin abin da zai samu na amfani saboda kudaitarwa zuwa ga yawaita ainihin wato istighfari da tuba cewa duk wanda yayi wannan yumatta'ukum mata'an hasanan Allah zai ciyar da ku dadi mata'an hasanan ila ajalin musamma izuwa ga wani lokaci abin ambato wato dukkan wanda ya lazamci istighfari da tuba Allah ya bayyana irin abin da zai samu na alkhairi aina a wannan duniya ce ne yumatta'ukum mata'an hasanan a duniya Allah ta'ala zai ciyar da ku dadi daji wanda yake mafi kyau na tsawaita muku rayuwa da kuma yalwata muku arziki da babu aminci da zaman lafiya duk wannan arziki ne na duniya shi ne yumace ku hukun hasanan ila ajalin musamman zuwa lokacin da ajalin zai same ku na ainihin ƙarshen rayuwar ku a duniya zuwa lokacin mutuwa ku kenan wannan a duniya mutum zai samu wannan ainihin amfanin yayin da ya lazamce istighfari da tuba banda kuma irin abin da Allah zai bashi na falalarsa a lahira imam shankiti Allah ya masa rahama yace hadhihi al-aya al-karima tadullu ala anna al wa tawba ila Allah ta'ala min dunubi dhunubi sababun li an yumatti'a Allah man fa'ala mata an hasanan ila ajalin musamman wannan aya tana bayyana cewa tana nuna cewa istighfari da tuba zuwa ga Allah sababi ne na samun wato jin daɗin rayuwar duniya Allah zai ji da bawa daɗi a duniya zuwa lokacin da zai rayu har zuwa ƙarshen rayuwarsa yace li annahu rattaba dhalika ala al-istighfari wat tauba tartibal jazaa'i ala shart domin ya ce wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum ku tuba zuwa ga Allah ubangijin ku ma'ana ku yawaita istighfari gare shi ku tuba zuwa gare shi in kun yi haka yumatti'ukum mata'an hasan zai je da ku daɗi a wannan rayuwa ta duniya kamar kenan an faɗi a sharadi da jaza'ir in kai kaza za a yi maka kaza an gane ko yace wa zahir abin da yake zahiri annal murada bil mata'il hasan abin da ake nufi da mata'an hasanan sa'atul rizqi yarwa arziki wa ragadul aishi da rayuwa mai daɗi wal afiyatu fid dunya da samun lafiya a duniya wa annal murada bil adal al musamma kuma abin da ake nufi da al adal musamma al maut har zuwa mutuwarka ma'ana dai Allah ya lamunce a duk wanda ya lazarci istighfari da tuba zai rayu rayuwa mai daɗi har zuwa mutuwarsa in dai ka lazarci istighfari da tuba to Allah zai yi maka wannan an gane ko Allah ta'ala zai baka rayuwa mai daɗi rayuwa mafi inganci yalwa arziki da kuma lafiya a wannan duniya sai ke cewa wa yadullu lidhalika qawluhu ta'ala fi hadhihi sura al-karima wannan ma'anar kuma ta wannan aya ta wannan sura mai albarka Allah ya maimaita shi a aya ta goma 11 a cikin wannan sura shine faɗan annabi Hud alaihi salam da yake ga mutanansa yace wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum a wannan sura ne ta hud aya ta 11 Allah ya maimaita wannan ma'anar cewa wanda ya lazanci istighfari da tuba zuwa gare shi to Allah ta'ala zai yalwata masa cikin arzikinsa na duniya kuma ya kara masa karfi akan karfinsa shi na nabi hud yake ga mutanansa yace wa ya kawo istaghfiru rabbakum ya ku mutane na ku yi istighfari ku nemi gafarar ubangiji sannan ku tuba zuwa gare shi in kun yi haka yursilis sama alaikum midraran zai bude muku sama ya sauka muku da ruwa kamar da bakin kwarya wa ko quwwatan ila quwwati wace kara muku karfi akan Ka kawai kenan daga cikin amfanin yawan da fari da tuba shine Allah ta'ala zai bude ne min arziki daga sama sannan kuma ya kara musu karfi ainihin da kuma izza a wannan duniya haka Allah ya bayyana cikin surat nuh alaihi salam yake fa qultu tafsiru rabbakum innahu kana gaffara annabi nuhu yake gaya mutanensa yace da su ku yawaita istighfari zuwa ga ubangiji ku domin shi Allah ta'ala mai yawan gafartawa masu istighfari yana gafartawa bayan sun dai suka nemi gafarar in kun yi haka yursilis sama alaikum darara. Allah zai sauka muku da ruwan sama darara ma'ana mamaku ruwa wa yumdikum bi amwali zai ba ku kuma dukiya ya karfafe ku da dukiya wa bani ne ba ku yaya wa yaj'al lakum jannat ya ba ku ainihin gonaki da lambuna wa yaj'al lakum anhar kuma ku albarka da koguna masu gudana duk wannan idan mutum yayi wajen istighfari ke haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana dukkan wanda ya yi wa Allah biyayya da da'a yayi wajen istighfari da da'a to Allah zai ba shi rayuwa kyakkyawa a duniya zai azarta shi da rayuwa mai kyau a duniya Allah yake man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyiba duk wanda ya imani kuma ya aiki nagari namiji ko mace Allah ta'ala zai ba shi rayuwa kyakkyawa a wannan duniya to kaga ayoyi da dama na alqur'ani suna bayyana amfanin istighfari da tuba zuwa ga Allah cewa ko ba ce samun arziki tun a duniya kafin ma a je kiyama kenan kamar ana gaya mana cewa wanda yake son ya samu rayuwa mai kyau a duniya ya samu arziki ya samu lafiya ya samu izza to yi ga addini yawa Allah biyayya yawa ta istighfari ya bar sabon Allah ya tuba zuwa ga Allah in yayi haka Allah ya lamunce masa arzikin duniya kafin a je kiyama to kada mutum ya dauka cewa tunanin an ce za a yalwata masa cikin arziki ya duba aljihun sai ce to ai ga kuma addini na ba da wuce a ba wannan ai arziki yana da yawa ma'ana arziki ba wai iya aljihun ka ya zama akwai kuɗi mai yawa a ciki ba shi ne arziki shi kadai ba a'a rayuwa mai daɗi shine Allah ya azurta ka da kyautata aiki ta yadda wannan zai yi maka albarka a cikin rayuwarka ka samu kwanciyar hankali ka samu wadatar zuci duk mai imani to zaka Allah ya azurta shi da wadatar zuci ko da baka da arziki mai yawa amma hankalinka a kwance baka cikin tashin hankali baka cikin damuwa zaka samu rufin asiri zaka samu rayuwa ingantacciya Allah zai baka aminci da kwanciyar hankali rayuwa ba kyakkyawa sannan arzikin ma Allah zai ba shi ma na duniya da kake so abin abin da aka lamunke ka shine kai wai da da duba. Allah ya bude maka komai na arzikin sa kofofi na arzikin sa kamar yadda ayoyi da dama gashi nan sun bayyana walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ardh kaga an yi an yi an yi sharadi da a ce ina ma a ce mutane da ke cikin alkaryoyi za su yi imani su yi takawa su aiki na kwarai in sun yi haka Allah yake za mu buɗe masa kofofi na mi barakatin min as-sama'i wal albarka daga sama da ƙasa. haka Allah ya ga ba Isra'ila wala annahum A at-taurata wal injila wa ma unzila min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim wato abin mamaki shine wasu magabata suke cewa mamakin mutumin da ya manta da dukkan waɗannan abin cewa Allah ya lamunce masa in da yi wa Allah biyayya to kuma Allah zai buɗe masa kuma arziki abinda ake bukata kawai ka tsaya a wajen bin Allah ka ne su saman Allah ka yi wajen istighfari da tuba Allah ta'ala ya lamunce maka arziki na duniya banda kuma abin da zai baka na falala a lahira wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu at-taqwa bin Allah yana sa wato mutum ya samu arziki a duniya kuma karka dauka cewa sabon Allah shi yake tara masa arziki wannan kuskure duk wanda kaga yana da arziki ne yawa na saba Allah to arziki ne na istidraji ma'ana Allah yana kara masa nauyi ne akan nauyi laifi akan laifi an bude masa duniya dan ya kara bi ya kara wato dirmiya ya kara dirmiya yana ganin kamar yana da arziki ko kuma abin da yake na sabon Allah shi ke ba shi arziki wannan istidraji ne ba arziki ne na tsira ba arziki ne tabewa da halaka amma arziki na tsira shine mutum da yake wa Allah biyayya da da'a Allah ya bude masa ko ba ta arziki kuma ina ƙara faɗa arziki ba shine ka tada tarin abin duniya ba a'a arziki shine Allah ya wata ya baka wadatar zuci kana da abin da zaka rayu cikin aminci kuma hankalinka a kwance saboda haka Allah ya bayyana mana a cikin wannan aya ta dukkan wanda yayi wannan ma'ana yayi bautawa ya kadaita Allah cikin bauta kuma yayi ta istighfari tuba Allah ta'ala zai ba shi arziki mata'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman sai ce wa yuti kullu dhi fadlin fadlahu sannan Allah ta'ala zai ba wa dukkan ma'abocin falala shine ma'abocin aiki na kwarai A ay sahibu amalin fadil ma'abocin aiki mai falala dukkan wanda ya aiki na kwarai Allah zai ba shi ma daga falalarsa wa yuti kullu dhi fadlin fadlahu Allah zai ba shi daga falalarsa ba na duk wanda ya wa Allah da'a a duniya to kuma Allah zai ba shi daga falalarsa ne gidan aljanna domin gidan aljanna falala ce daga Allah ba aikin ka ne zai baka gidan aljanna ba a'a falala ce daga Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa babu wanda aikin sa zai ba shi kira babu wanda zai samu aljanna saboda abin da ya aikata a'a aljanna falala ce da Allah shine wa yuti kullu dhi fadlin fadlahu kuma falala Allah shine an baka aljanna din nan zaka yi mamaki a ce wanda yake mafi kankanta a cikin masu rabu a gidan aljanna shine wanda za a bashi kwacin duniya nan ninkin ta sun goma a mu a yadda muke rayuwa a wannan duniya an kalli girmanta muna gani kamar tana da yawa ko shakka babu kuma da yawa mu an kalli mu a ce kai daya a ce na wannan duniyar ta kaci a ce ma yawa kai mai dai to Allah sai ya kure dukkan wato kudayinka a lahira kamar wannan duniya a ninka maka goma shine mafi kankantar wanda yake da gida a gidan aljanna sannan kuma falalar Allah shine daraja daraja ne gidan aljanna ta yadda wani ma in ya daga kai ba zai gano dan uwansa dan gidan aljanna ba sai kamar yadda kai a wannan duniya an kada kai kake ganin taurarwa mafi nisa ma'ana nisan tsakanin irin yadda ake da daraja daraja a gidan aljanna to wannan shine Allah zai bawa bawa wai bashi wannan falala a gidan aljanna wa yuti kullu dhi fadlin fadlahu zai ba dukkan ma'aikacin aiki na kwarai aiki mai falala ya bashi daga falalarsa ne gidan aljanna da samun daraja mai girma a cikinta. sai Allah ta'ala yake cewa wa in tawallu in kuma waɗannan da ake musu wannan wa'azi suka juya baya suka da kai gabarin barin imani da Allah da yin aiki na kwarai da yawancin istighfari da tuba sai aka ce manzo Allah ya gaya musu wa in tawallu fa inni akhafu alaykum ya kai wannan manzo ka gaya musu cewa ina ji muku tsoron azaba yawmin kabir azaba ta wata rana mai girma ma'ana yawmin kabir ana nufin rana ce mai girman sha'ani ita ce rana alkiyama akwai azaba mai girma a wannan rana akwai sha'ani wanda yake na tashin hankali ga dukkan bayi a wannan rana to a wannan rana dukkan wanda ya samu kansa a cikin azaba ko shakka babu ya ba da cikin babban asara da kuma musiba mafi girma saboda haka aka ce gargade waɗanda ake musu wa'azi da alkur'ani suna kau da kai wa in tawallau bayan wannan wa'azi na kira zuwa ga tauhidi bauta Allah shi kadai da kuma yawaita istighfari da tuba daga sabon Allah suka gidi? to a gaya musu bayani akhafu alaikum adaba yawmin kabir ina ji muku tsoron azabar wata rana mai girma wadda azabar da ke cikinta azaba ce wadda babu wanda zai iya jure mata azaba ce mai girma yace yawmun shakun alaikum rana mai tsananin kunci ga ainihin waɗanda suka samu kansu a wannan rana cikin laifi da sabon Allah kuma a ranar da Allah ta tabaraka wa ta'ala mai iko ma'ana zai kama waɗanda suka yi laifi da ikon sai musu ya yi musu azaba Sana'a ya ta hudu sai Allah ya bayyana cewa ila Allahi marji'u ku waɗannan da ake muku wa'azi ko ka kauna kai ku sani fa zuwa ga Allah ne mu kuma ma'ana za ku koma zuwa ga Allah bayan mutuwar Allah ta'ala wanda yake wa huwa ala kulli shay'in qadir mai yi ne akan dukkan komai domin suna inkari suna masa cewa ba za ta shi kiyama shine Allah yake ga mun cewa za ku koma zuwa ga Allah wannan da yake da iko akan dawo da ku kamar yadda ya samar da ku shi yasa yake wa huwa ala kulli shay'in qadir da kuke ganin ba za a tashi alkiyama ba bare a yi takayya ga waɗanda suka aikata nagari da aljanna a yi takayya ga waɗanda suka munan aiki da gidan wuta to ku sani Allah da iko ne zai dawo da ku sannan kuma yana da iko akan kamar yadda ya faru halitta ku ya kuma dawo da ku bayan kun mutu kowa ya ga abin da ya aikata a ranar alkiyama a shek imam muhammad rashid rida Allah ya masa rama cikin tafsirinsa almana yake cewa hadhihi al-ayatu al-arba'a waɗannan ayoyi guda hudu fi usulin da'awa ila dinillah sun kunshi asalin abin da ake kiran mutane a cikin addinin Allah abin da Al-Qur'ani yake kiran mutane abubuwa ne guda hudu na farko shine tauhid kiran mutane zuwa ga bauta Allah shi kadai shine abin da wannan aya ta farko take cewa Allah ta gudu bayan an bayyana cewa alkur'ani littafi ne mai girma kitabun uhkimat ayatu thumma fusilat min ladun hakimin khabir an bayyana matsayin alkur'ani sai aka ce to abin da yake kira abuwa ne guda hudu na farko shine bauta Allah Allah ta gudu illa Allah bautawa Allah shi kadai sannan kuma imani da jaza'i cewa shi an bautawa Allah akwai sakamako na gidan aljanna ga wanda suka yi da'a suka bautawa Allah suka yi tauhidi akwai sakamako na azaba a wutar gidan wuta ga wanda suka saba wa Allah shine alba'at wal jaza ta tayar da bayi kamar yadda ayan nan ta bayyana ila Allah marji'ukum zuwa ga Allah makomar ku take in kun koma ga Allah ai za a yi muku hisabi za a yi muku hisabi domin kowa ga abin da ya aikata ta kenan tana kunshe da me a bayani game da abin nan tashin alkiyama da kuma takayya da za a yi ga bayi a ranar alkiyama sannan kuma ta bayyana wato asali na manzanci da aka ce manzan Allah ya gaya wa mutane cewa 'Inna ni lakum min nadhirun wa bashir shi manzo ya zo ne domin ya kira mutane iya aikin shi shine ya isar da sakon Allah mai gargadi ne mai fusha wannan shine asalin abinda Allah ya ko manzanni dan shi aikin manzanni kenan su gargadi mutane cewa kada wato su kauce gabanin hanyar Allah domin in sun yi haka to akwai azabu da yi mutane albikir cewa duk wanda yawa yi wa Allah biyayya ya bauta wa Allah shi kadai ya bauta wa Allah to zai samu gidan aljanna kaga abubuwan nan sune usul na abin da yake kunshi a cikin abin da alkur'ani yake kiran mutane zuwa gare shi bauta Allah tauhidin Allah da bautarsa shi kadai imani da manzanni da kuma tashin alkiyama da kuma sakamako da za a yi gaba yi a gobe kiyama waɗannan ayi guda hudu sun zama kamar sun yi tasisi ne sun taƙaice duk sakon da ke cikin wannan sura yau guda hudu to abin da zai biyo baya kawai bayani ne na waɗannan abubuwa da aka ambata tauhidin Allah bautar Allah aikin manzanni ma'ana mai suka zo yi da kuma zai tashin alkiyama da sakamako to kaga ayoyin farko sun kunshe duk baki ɗayan abin da surar za ta yi maka bayani yanzu kenan an maka shimfiɗa abinda zai biyo baya shi ne kuma bayani dalla-dalla na abinda wannan abuwa guda hudu suke dauke da shi insha Allah ta'ala sai mu dakata kan wannan aya ta hudu gobe sai mu tashi kan aya ta biyar insha Allah ta'ala abinda makaranta dai ne Allah tabaraka ta'ala ya bamu dada ya amfana da mu da shi ba mu kuma fahimta da yin aiki da shi abinda muka yi ta harshe muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ta'ala muke tawassali da ainihin wato wannan alkur'ani da muke karantawa muke tawassuli da ibada da muke ta azumi da wannan wata mai albarka da ayyukanmu na alkhairi Allah ta'ala ya karɓa mana ayyuka Allah ya yafe mana kurakuranmu Allah ta'ala ya yarwata mana cikin arzikinmu Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya aminta da mu a ƙasarmu da duk inda musulmi suke Allah ya ba su aminci da zaman lafiya Allah ya ɗaukaka wannan addini ya ɗaukaka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tauhidi kuma dukkan abin da yake na shirka da bid'a Allah ta'ala ya nuna mana karshen ta Allah ta'ala ya ba mu shugabanni na gari masu tausayi Allah ta'ala wannan kasa da muke ciki Allah ta'ala hali da ake ciki na kunci Allah ka yayi mana ka zauna da mu lafiya Allah ta'ala ya tukan magabatan mu wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin